بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باكر وما البركة إن من الأهل مرحبا لساك تاريوا وأن مسألة من البركة نترنبا أو أن مولينا دير أشموة رمضان يجرى من زعل رسول الله عليه وسلم يكرى دبوئة دبوئة ثلاثين لتقوث wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan biyar haihuwa annabi isa alaihi salam shekara dubu biyu da sha bakwai inda muke a cikin wannan sura mai albarka suratul nur kuma muna nan dai a aya ta talatin da biyar malam zai kara karanto mana ita sai mu dibi eh, abin da ya rage mana a jiya insha Allah kuma mu ga abin da za mu iya ɗauka a yau na'am kudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مفتاح المفتاح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد مباركة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بارك الله فيك الله نور السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى shine mai haska sammai da ƙasai shine wanda ya halitta haske a sammai da ƙasai kuma shi ke shiryar da mutanen sammai da ƙasai zuwa ga haskensa matsalin nurihi wadda yi da shirya wadda yake wa muminai a ciki kaniskatin kamar alkuki ne wanda fiha misbah yake ɗauke da fitila kalmar al-misbah if'alun ne ko mis'al ana kiran kiransa ismul ala kama al-miftah daga fataha ko al-fathu abinda ake amfani da shi gurin budewa sai a ce masa ne al-miftah haka kamar al-ghalqu sai ka ce al-midlaq inna minan nasi nasan mafatihun lil khairi mafatihun lil shar kamar yadda manzo Allah ya faɗa to haka shi ma nan al-misbah daga as-subh ne asuhu shine safiya kaga safiya tana kore duhu ne sannan ta shigo sai yasa duk abin da yayi haska ta a kira shi da me al-misbah al-misbah fi zujada wannan fitilar tana cikin gilas wato mun ce ga alkuki wannan tagar da muka masarta ajiye mara zarcewa wacce ba ta bullewa sannan kuma ga fitila a cikinta ita kuma fitilar a cikin gilas yanzu in za ka samu a ci ka kunna ta babu gilas mai za ka gani za ta iya mutuwa ko in kuma babu gilas in za ka iya ganin ta ta yadda su hayaki da sauransu ba za ta tsaya ba da akwai istirab sana in da za ka samu fitila ita kuma ba kawwame ta irin wannan gurin ba za ga hasken ya fantsama sai ya rasa karfinsa to shine ma'anar a sa shi a cikin alkuki bayan cikin alkukin kuma a sami gilas to in ka sami gilas din ma ka samu mai dishi dishi ko wanda yake ba mai haske ba ko kuma a yana da hasken amma yanzu ya kura ya dauda ya za ga hasken hasken ba zai daidai ba ko da irin wannan kwan da muke amfani da shi da irin wancan kwan na da wani ya fashe me yake danyowa kaga duk nau'i ne na gilas din da suke dauke da shi shi ne ce al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ita karan kanta ko shi ta shi karan kansa gilas ɗin tana gilas a wasu namiji ne ka annaha kaukabun kai ka ce wani tauraro ne durriyun durriyun je mun faɗa wannan yawon ɗin ya'un nisba ce wato ya'un da ke nasabta wani abu zuwa wani abu ne muka ce nisba ce ila dur a dur kuma shi ne luluu wato kai ka ce wani tauraro ne mai kyalkyali mai haske kamar lu'lu'u a jiya mun faɗi cewa malaman kira'a sun sabani gurin karanta wannan kalmar durriyun shine kira'a ta nafi'u da ibnu kasir da eh, na'am da ibnu amir da haf sun karanta ta eh, ka'anna kaukabun durriyun nisba ila dur kamar yadda muka faɗa ko kuma ka ce yana da fuska guda biyu ko ce nisbatun ila dur ko kuma ka ce a shi ma asalinsa durri'un din ne sai aka canja alhamzar ta koma ya'un hamza hamzatu ya'an sai zama mai yun aka shigar da yawon ɗin kuma cikin ya'un kana da wannan kama a wata kalma kamar kalma annabiyu ko haka wata kira tana karanta annabiyu waula wata kuma ta ce annabiyu aula to kalma annabiyun da annabiyun ai shine abin da ya faru wannan alhamza ce aka mai da ita ya'un sannan aka shigar da ya'un ɗin cikin cikin ya'u sai ta zama annabiyu wannan sanannen abu ne a larabci su larabawa wai alhamza tana ba su wahala shi sa ga in ka ga madda ɗaya daga cikin sababbin madda guda biyu shine alhamza ya ayyuha dan a shirya gurin faɗa alhamza sai ake ya ayyuha wannan dan da kake dole ka shirya gurin faɗa alhamza su wai alhamza wahala ne da ita shi sa suke ta kauce mata yu'minuna ta ce yu'minuna a wasu ruwayoyin al-akhirah ta ce al-akhirah a wasu ruwayoyin to duk ne irin wannan durriyun ko a wata ruwa ce durriyun shi ma daga addar'u wanda shi ne addaf'u mun faɗa jiya wa idu qataltum nafsan fadara'tum fi hako wa an anha al'azaba zai ingije masa azaba to shi kuma wannan me ma'anarsa shi ma dai tauraron ake nufi mai kyalkyali mai haske wanda haskensa yana tutture duhu dinga ya sa duhu ya kauce kenan ko kuma to shi ma ga ko ya kasance daga adduru'u ne duru kamar yadda cewa duru subuhun uddus ko irin yadda shi ma cikin qur'ani ya kowane to in daga adduru ne ya kai zama durri ne ko ya zama durru shi ma akwai cikin sa alqur'ani wato mumin ne suka yawa sai suka mai da wata daya daga cikin kasra sai zama durriyun durru un kama utuwan alqur'ani wa qad balagtu min al-kibari عتيا اتلي عتوا وعتوا كذلك في القران ما وعتوا عتوا كثيرا وسينا كتب وقد بلغت من الكبر عتيا تاك ماذا ضمات نفسك زمان كثرات وكما كرا اتو سينا جردي ان كما كتب سكير فسيق لسونا سونا لسونا كراوين دا كانت وانا كلمة دا فيه kuma jin na ta su bayyananniya ce ko dai ka ce yana daga addar'u ne ko kuma daga addurru wanda kuma jin na tana koma mai tsananin haske an na kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna ko kamar yadda muka faɗa akwai kirawoyi guda uku shi ma'ana akwai yuqadu akwai tawaqqada akwai kuma tawaqqadu yuqadu wacce ake kunna ta nace yuqadu ay yu'ta wa qudan me alwaqud shine fuel abin da ake kunna wani abu da shi kamar kamar kalanzir kamar gas kaga da ana kunna fitulu da su ko ko kuma kamar fawa wata nefa da ake samu to in ga ce auqid ah, kunna kenan yuqadu ana kunna ce min shajaratin mubaraka zuwa karshe ko kuma tawaqqada ya kunnu me shi da karan kansa me ya kunnu min shajaratin mubaraka ko kuma tawakkadu me bambancin tawakkada da zarban arabiya tawakkada bi fathi dal da tawakkadu bi dammi dal aha ina nuhatu shi tawakkada fi'li madi ne tawakkadu kuma fi'li mudari'i ne to ina ta'ul mudara'a kamata ya zama ta tawakkadu ko ko ba haka ba to sai aka ce tawaqqada ko ma mana aka an me ta takabbara fi ya zaka ce takabbaru takabbaru in ka ce takabbaru barin ba mana ya nufi an share ta'un guda biyu wannan shararre ne a cikin alkurani mai girma da kuma yaren larabci cewa duk inda ta'un ta zo guda biyu ɗaya daga cikin ta'ul mudara'a ɗayan kuma ta'un ta fi'il to akan iya iktifa'i bi ihda ta'ain a ɗauki ta'un guda ɗaya a bar ɗayar shine ma'anar tawaqqadu duk dai ma'ana tana kuma ya kun an kunna din kuma yana kunnuwa min shajaratin daga wata bishiya mubarakatin mai albarka eh suna cewa bishiyar zaitunatin ta zaitun suna cewa bishiyar zaitun tana da albarka saboda duk abubuwan da yake jikinta babu na yarwa idan lambu ne bishiyoyin zaitun suka yawa a gurin to zaka ji iskar da take kada gurin mata musamman in ka ɗauki ganyenta amfani ne da shi itacenta yana da amfani na musamman balantana man da ake matsowa daga jikinta ƴaƴanta ko ta ko na tana da amfani haka kalmar mubaraka daga albarka ta man yana nufin annama wa ziyada suka ce to nan ma kuma tana da saurin haɓaka da saurin girma shine mai mubarakacin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin ba ta bangaren gabas ba kawai wala gharbiyatin ba kuma bangaren yamma ba to a ina take kenan a tsakiya ko eh la faribun wala bikir ke na awanun bai na zalik shi yasa hadisin ummu zar'a ta ce zauji kalaili tihama la harrun wala qurrun wala makafata wala ta'ama eh hadisin ummu zar'a nan dogon hadisin da sayyidina Aisha take tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko in ce manzo Allah ya zauna nana Aisha take ba shi labari to mata ta ita mijinta inda ka san daren garin tihama yake ya yake la harrun ba shi da zafi rau wala kurrun kuma ba shi da sanyi ya yake kenan katsaki wala makabata in kina tare shi ba ki da tsoron komai kuma wala sa'ama ba za ki kosa da shi ba wato da ko ina mijin da shi normal man ne Inji goyen ba shi sakin fuska har raina shi ko ba shi da kitin kitin har yasa ana jin tsoron sa to shine malamai suke cewa inda kaji an kore kishiyoyi guda biyu a ce laysa bi tawil ba'in wala bil qasir manzo Allah kenan ko shi ba zan ne ba shi ko ba gajere da kurkushi ba kaga kenan ina yake ina tsaka tsaki to shine ma'anar la sharqiyyatin wala gharbiyya yakadu zaytuha yudhi'u shi wannan fuel din waqud din man da ake hura wannan fitilar da shi shi karan kansa karan kansa yana neman ya haska walau lam tamsa suna tun ba kunna masa wuta ba nurun ala nur sai zama haske kan haske a cikin misalin kaga hasken tattaruwarsa a cikin miska yana ƙara masa ƙarfi haske ne kyau sannan kuma ga hasken fitilar karan kanta ga hasken gilas ɗin ko eh azratuka annaha kaukabun duriyun sannan kuma ga hasken makamacin da yake rurawar ya karu zai tuha yubi to ga wannan abubuwan da suka haɗu guda hudu ta zama mai nurun ala nur ya haɗi Allahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar wanda ya ga dama zuwa ga haskensa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kuma yana buga misalai ga mutane dan a gane amma ba masu ganewa sai masu ilimi wa tilkal amsal nadribu halin nasi wa ma yaqiluha ba masu hankalta da fahimtar misalan illa alalimun sai masu ilimi wallahu bi kulli shay'in alim Allah shine masa daga dukan komai wannan karatun da muka yanzu da mun tun je mun yi sai muka yi alƙawari muka ce waccan fassara kenan literal meaning fassara kalma da kalma in an ce an yi misali kana buƙatar ka san me aka misalta da me aka misalta shi sannan menene alaƙar wannan da wannan ko ko ba haka ba da al musabba wal musabbahu bihi wa adatu tashbihi wa wajhu shabahi to ina suke anan shine karatun da muka tsaya a yau insha Allah za mu dora wato gane bibiyar littafan malamai da tafsirai da tafsiri na baka da na rubuce zai ga malamai sun kawo maganganu masu tarin yawa a nan maganganu masu tarin yawa to amma a gurguje za mu ɗauki ɓangare biyu akwai malamai da sai gani wannan tamsilin hai'atin bi hai'a ba wai ana misalta abu ɗaya da abu ɗaya ba misali a misalta miskatu da wani abu na daban misbahu da wani abu daban azzujada da wani ba wani ake ba a ana nufin wannan hayar gaba ɗaya in ka tattara ta suna kan miskatu zuwa ya kadu zai tuha yubi walau lam tamsasu nar duk misali ne guda ɗaya aka misalta shi da hasken Allah a cikin da addinin Allah subhanahu wa ta'ala. an gane me nake so na ce kamar Sheikh Muhammad Misrul Sa'rawi Allah ya gafarta masa Ita fadin Allahu nuru samawati wal ard Allah shi yake haske ke haske dukkan abin da cikin sammai da ƙasai wato sai da misali hasken wa ya ba rana haske waye ba wata haske waye ba taurari haske duk wani mai haske physical haske waye ba shi haskensa Allah subhanahu wa ta'ala to in kana son ka gane hasken hasken shari'arsa to ka kalli hasken rana misali yanzu da dare yayi musamman kai dan Najeriya ne me za a gani wancan da atibalbal wancan da masu mulki sun gaza wancan ya kunna injina dum dum dum dum wancan karar wancan sola wancan kowa da irin dan haske haskensa da sauransu ko da abin da ya samu ya manajin da shi wani fitilar kwai wani fitilar ruwa wani haka dai kowane da abin da ya kunna amma da rana ta fi lofa a sabahu a naharu fawaqifu fi qindila kamar yadda wani malami yake faɗa yace la tadhkuru kutuba sawalif indahu ji a naharu fa fi al in ana magana a Qur'ani mai girma ka ka dinga faɗan wani littafin ko da ko wani littafin saukakke ne daga Allah saboda ayin ya canza ko kuma wannan Qur'ani zuwan sai ya share dukkan ya zama nasiki da sauran sunan noman kai to ga rana ta bullo kenan fa aqti ulqin dila duk wata atibal bal sai aka ce ta kuma yanzu ba a magana atibal bal rana ta riga ta zo ina magana atibal bal ko ba haka bane ai shine wani wani wani ne waka yake kwarzanta matarsa ita ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fa sallat yamini yawma adribu zainaba fa zainabu shamsun wan nisa'u kawakibun idza tala'at lam tubq minhunna kawkaba ita ya ga wasu mutanen suna dukan matansa wai zama ya je zuga matansa sosai yana so ya karawa soyayya sadanko eh irin da karaita karshen da addini ma ya hana ba ko eh ba hana ka kai wa matarka daga cikin karyar da ba hana ba shine kai wa matarka karya dan a ƙara dinkun zumunci a ƙara zama ba su aure ya ringa mutuwa an so kullu ya ringa daurewa su kuma mata suna tan ziga eh mace akwai tan ziga sosai to shi yasa haramun ne kan ga zuwa da mata da ba ka ba ke sai da rai ta kaje ka da ƴan mutane ta hana kowa sai kai ga kuma duk ƙarya ta dama a gida man shi yasa hadisin ma bai sauye ƙaryar da aka yi mata ba ko sai sai ƙaryar da miji zai wa tsakanin miji da mata to shi wannan bawa Allah shine yake yake zuga ta yana koda ta ita ya ga wasu mutanen waya har dukan matan suke ita ka shi kan duran da zai daki Zainab Allah ya sa hannun ya shanye ma ita inda ya je dagar hannun sai daki Zainab mata kenan ita to Allah ya sa hannun ma ya shanye kafin ya kai kanta ya zama shanye shi ne fasallat yamini yawma adribu Zainaba ita kai fa Zainabu shamsun sai fa Zainab rana ce ce wani sa'u sauran mata kuma gaba ɗaya kawaki bin taurari ne idza tala'at in rana ta bullo lam tubqi hunna kawkaban saurare ba mata suke ba suna nan amma kana ganin su ita duk sun nisa ce gaba daya zuga su da amma me yake nufi wancan hasken rana kenan to za ka kai ta ganin wato karin magana na raba kala kala akan wannan amma tambaya nan shine ne da wannan hasken da aka misalta da hasken shari'a musulunci wanne ne yafi an gane misalin da ne ko to da hasken nurihi da Allah ya kawo da kuma wannan hasken da muka misalta da cewa wannan yana kama da wani wanne fi tun da ka'ida ya a larabci in an tashi tashbihi in kana so kwarzanta mutum ka ce malam zaharuddin yana da mai karfi ne na sosai sosai kake hangen cewa zaki yayi fice akan karfi sai ka ce huwa kal asri fi shada'a ai shi malam zaharuddin a gurin karfi da jarumta kamar zaki yake amma asali a cikin su ya fi karfi zaki ko kana ganin zaki shine kololuwar karfi to shi za ka ke lissafa wannan din da wancan to an ce ana lissafa hasken musulunci ko kuma ka misalta shi da kamiskatin fiha misba al-misbah fi zujaja zuwa karshe wanne ya fi kenan wannan misbah da waye da waye ya fi wancan ne ko hasken rana mu dauki hasken rana shin ya ba hasken musulunci ne to me yasa wannan misali hmm? hasken musulunci ya ba hasken rana ya fi wannan haske na miskatin da sauransu hmm? Hmm. to ainihin in ka lura ba rana aka kamanta da hasken musulunci hasken musulunci ne aka kamanta shi da miskatin fi ha ba ba miskatin aka kamanta da musulunci ba da sai a musulunci kan ya ba sai ko nan abin da aka yi kamar ka ce zaki yana kamar zaruddi ka gane ko wato wannan za a kamanta da wancan sai kamanta wannan da wancan wa alaikum assalam yawwa da kyau kaga mun yi bayanin cewa ne in an tashi baka misali ana baka misali da abin da ka sani ne ko a kwatanta maka abin da baka sani ba wannan abin da aka manta din wa zai hada shi da hasken rana ma addinin musulunci wa zai hada shi da wannan amma wanda zai hada hasken addinin musulunci da hasken rana me yasa hasken rana kowa yana samu kuma iya duniya ne idan an zo lahira idan shamsu ita kanta rade ta zai hasken ma ba ta da shi wa idan nujumun kadar ko zai mun karanta wa khasafa al-qamar wa jumi'a shamsu da ranar da watan duk za a fice amma lokacin hasken musulunci zai ringa shanawa ko yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim zai mun karanta wannan ayoyin da ciki dalla dalla to kaga kenan anan zaka iya wa masu balaga gyara amma ba dukkaninsu ba kwanaki wani yamin tambaya ita ya za a yi to a kamanta wannan bayan ƙa'ida a gurin su ne al-mushabbahu zai zama aqallu min al-mushabbahu bihi fi sifa wanda a kamanta zai zama yana da ƙarancin sifar fiye da a kan wanda a kamanta shi da kamar ka ce mutum baki ne kamar gawayi wa yafi baki a cikin ko to ga ai shi din bai kai ga waiwaki ba amma saboda ka kai matuƙa sai ka misalta shi da wancan to ba ko da yaushe bane idan ka samu wanda ya titin kenan gurin ba da misali in kuma ka karaɗe ba abin da ya kai shi ba ko ai kana samun wannan gurin yin bayani zaka zo bayani ka rasa me zaka yi misali da shi sai ka samu abu da yake ƙasa sai ka ce ka san ka zai ce eh to kamar wanne yake sai da shi ya ninni ko sai ka ƙara da cikin bayani ko ba kake cewa ba abu ma wata ran yana zuwa ya samu wani dan gidan al-mu'tasim ana ce masa ahmad sai yake so ya ziga shi abu tamam kenan sai ce iqdamu amrin fi samahati hatim fi hilmi ahnaba fi zakai iyasi ita in ya tashi gurin tumbe gurin gumurzu kama amr yake fi samahati hatim gurin saukin kai kuma kama hatim fi hilmi ahnafa gurin hakuri da juriya kamar ahnaf bin kai fi da kai iyasi gurin basira da kaifin kai kamar iyas duk wayannan a laraba duk wanda ka dauka an kashin zan mun ta hakki na gurin sa kamar kamar yanzu misali misali a kasa Hausa da zaka wa zaka misalta kamar a ce in ka tashi maganar jihadi ka ce shehu dan folio haka wannan ai kowa ya da ba wuce ba mai ji akai to duk ba ka yi ringa zaɓar manya-manyan mutane yana siffanta mutum ɗaya da shi wanda kai yanzu ba ma san sunansa ba baka taɓa jin ba sai yau amma su wancan duk kakara ɗaya da tafai da yake magana kan adab kasan kawai da wani dan fara sai ya ce kai a wannan ba wannan zagin sa kai ai ya za ka samu ɗan sarki ka misalta shi da wasu ƙauyawan larabawa ɗan sarki guda ahlab bin qais fa ba zai yi mu kawo misalin su gaba ɗaya ba saboda gurin tafsiri ne amma akalla mu ɗauki ahlab bin qais gurin basira da hikima wani ya zo ya ce masa ahlab an ana yawan sace min ana yawan sace min waje ina kiwon waje ana yawan sacewa ita ina rasa wa yake sacewa an yi an yi kasa ita to ba komai za a daina ne da an zo an taro ana bayani a cikin masallaci sai sai sai mutum yana bayani sai hana ita sai mutum ya saci agwagon makocinsa ya yanka ya cinye ya zo masallaci ga alamar gashi na akan sa kawai sai wani mutum ya saka ana cikin ruwan sanyi an gane ɓarawan agwagi to in za a ringa baka labarin su duk za ka kowanne a inda aka lissafa shi goli ne ƙarshe ne su wai amma aka zo lissafa wannan da shi kwata kwata ne kama kama su ba shi kuma wannan sai ya tashi ya ce ai an siffanta shi da wasu ƙananan mutane wasu tambaya to shi kuma abu tammam cikin baiwar da Allah ya masa da badiha nan da nan ya bada amsa ita la tunkiru darbi lahu man dunahu مثلا شرودا في الندى والباس فالله قد ضرب الأقل لمثله مثلا من المسكات والنبرات ita a kakka inkarin misalin da na bayar akan sarki gurin kyauta da gumurzu ita ai Allah ma da ya tashi ba da misali sai ba da misalin haskensa da wani karamin abu ita kamar miskat wani biras shine misbah ko haka shi shikenan sai shi sarkin sai zama baitin farko ma bai burge shi kamar wannan baitin da baya akan haka wannan baitukan guda biyu ya naɗa shi ya gwamna a wani ɓangaren mulki almuhim dai muna so mu nuna Shi ne mai an misalta da almiska da annibrat da sauran amma hakin kai kasan ya fi haka ko shi sa ma Allah da ya tashi ai sai ce yuriduna li kufi eh nuran lahi ko bi afwahihim wai masu so sai sun murkushe addinin musulunci muna karanta tarihi a wani masalaci mai albarka mun karanta yadda aka ringa sai an kashe manzo Allah sallallahu alaihi ko ana ha maza ha mata ko ta halin ka kace an ba an kashe ba kuma hanyar da ba ba ko to shine Allah ke so ya baku misali yuriduna so suke liyuqfi'u unurallahi wa su su kashe hasken Allah bi afwahihim da yan bakunan yanzu ko gobara za ka kashe ta da bakin ka ne a ce ana gobara ka zo ka hure ta to balantana ka dauke Allahu nuru samawati to ka ɗauki ka ɗauki rana kawai malam bismillah zo ka hure rana rana za ta huru to balantana kuma cikin Allah idan wutar murhun gidanka ba za ta huru da ba za ta iya hure ta da baka ba to balantana gobara ballantana kuma hasken rana to ballantana hasken Allah musulunci me za ka iya kashe musulunci ko innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sayunfiqunaha thumma takunu alaihim haka za a yi tai Allah ne yake tafi da musulunci ba musulmai ba in dan ta musulmi ne da musulmi an manta da musulunci wala in dan ta musulmai ne ba da tirin ma an manta da musulunci <coughs> saboda aikin su kwata kwace mafi yawanci ma ba irin aikin musulunci ake ba sai abin da ba a rasa ba alhamdulillah akwai alkhairi ne tarin yawa a cikin musulmai amma wani aiki musulmai suke gurin gara a musulunci Allah kaɗai yake tafi da musuluncinsa a baitin la'ana ma adrakta dini walau adraktahu la ra'aita dina fakan yu'za ila al-islam zambul, wa kullum zambi zambul musulmi na. ite wannan addinin da kake gani ya wuce la'anta ba makusa ta ko'ina. ina baka same shi ɗari bisa ɗari yadda yake bane in ka ga addinin musulunci ɗari bisa ɗari yanda yake la ra'aita dina da ka ga addinin da ya fi kowanne fakan yu'za ila al-islam zambul. so tari kakan ji an ce ga musulunci yana da laifin kaza yana da laifin kaza yana da laifin kaza ba kuma laifin musulunci ba ne laifin laifin musulmai ne yana dan adam yake in kai mu'amala da shi yanzu mutum wani bai taɓa yin mu'amala da musulmi ba sai sau ɗaya in yi mu'amala da wani musulmin to mu'amala ta shine musulunci a gurinsa in ya ga abin kirki ya ce musulunci in ya ga abin tsaya ya ce musulunci wani bature da musulunci cewa ya gode wa Allah da ya nuna masa musulunci kafin ya nuna masa musulmai shi a bincikensa da zakure-zakurensa da curiosity irin ta malam bature a nan ya hango addini ya rinka karanta ya rinka karanta har ya fahimta ya gane sai ya musulunta da ya tashi sai ya hijira zuwa ƙasashen musulmai yana da ta irin yadda ya rinka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai haka zai ga musulmai a yanzu wallahi ni da kaina na san wani bature da ya musulunta lokacin muna Egypt da wani abokin mana ce masa Haisam ba musulmi shi wannan Haisam din in zai taba abu sai ya ce bismillah kuma ko ka sani ko baka sani ba a ce kuna zaune yarinya sun ta sai kaji an kalma so kanka haka to alama wata za ta wuce ke nan haka ai din ne mu a lokacin da zaka ce mu je mu zabo wanda ko kawai tsakaninsa da mutuwa tsakaninsa da aljanna mutuwa to kai tsaye kowa ya zai zaɓo. to amma wannan baturan da ya musulunta shi shi kadai ya musulunta a family din sai wata kanwace ta ga tsangowar da ake musu ta yi yawa holanda nan ce holanda a turanci wani gari kenan eh holanda a larabci kenan an ce masa holanda wani gari kenan holand kenan holand ke ko to daga can yake shi kadai ya musulunta sai kanwarsa da ta musulunta ta biyo suka yi hijira sai baba ta take tausaya musu su kadai ne a family ita baba ba ta musulunta ba amma tana tausaya musu ita kuma kanwar kishin sa ne kawai ta shi kadai ya musulunta ya ce kawai su na gaba ɗaya ba musulunta shi kadai to kan wanda ta ga an takura masa kowa ya matsanta masa ta da ta bi to shi ne suka tawai Egypt sai Allah ya haɗa mu da su a masallaci muke a nan to ne ma lokacin na ɗan daddabar larabci ya kare turanci kai eh ana haɗa yakin nan yakin can da turanci sai to shi ne muke ɗan gaggaisawa da shi kuma shi wancan haisan babban mutum ne a harkar kira zuwa ga Allah subhanahu wataala da sauran shi ma to sai zama aka zama abokai to a cikin to make a long story short shi a takaice wannan bawan Allah ya zo da eh, euro din sa wajen dubu biyar wallahi na gaya maka wannan haisan da inda za a je bayani da waye da sauran ya kwance kwance ya sace euro din nan gaba ɗayan ya bar mutum ba shi da kofitika kuma ya gudu aka rasa inda ce to ya za a gani mutumin da in zai ɗauki wannan sai ya sai bismillah ya zo ya sata yau sai yanzu wannan wani lesson aka ba shi akan musulunci yanzu in talauci ya talauci ya ga bayan da zai koma me zai yi ta ce isa musulunci daban musulmai daban muna fadar dai Allah ya tsora ma akan musulunci hmm. shi yasa Allahumma ya musarrif al-qulub sabbit qulubana ala dini shi yasa wani yake so ai ya je turai ya ga musulunci bai ga musulmai ba kuma yanzu kasashen musulmai ya ga musulmai ba musulunci duk da akwai mubalaga a ciki an fance amana da gaskiya da kamantawa to yana da kyau lalle musulmi ya kasance yana yin wannan almuhim wannan misali ne ko ake bayarwa ko masal nuri ka misatin fiya misbah wannan misali ne muka bayar na hai'a bi hai'a to sai misali na biyu fassara ta me ake nufi da masal nuri ka misatin fiya misbah al misbah fi zujada الزجاجة كأنها كوكب دري يقر من سيرة mubarakatin zaytunatin la شرقية ولا غربية a wannan zaka dauke shi ne a ku? da Allah ya ce nurihi ka miskatin fiha misbah to al miskatu za a kamanta ta da dan adam al misbah kuma da imani al miskatu da me al misbah imani az kuma me zuciyar dan adam Azaiti kuma fa wannan fuel din kashiratin mubarakatin zaitunatin la tarqitun wa garbiya shine alquran wa sunna shi shine ne alquran wa sunna wannan ya wace ya wace ne wato kamar yadda na faɗa in ka bibi maganganun malamai za ka ga da yawa maganganu kala kala amma duk maganin suna koma ne kan wani abubuwan da muka lissafa kuma ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah suna nuna wannan fasara sosai kaga almiska nan ne ake saka me almisbah ko eh almiska anan ake saka almisbah din almisbah kuma yana cikin zujaja azzaja kuma ka annaha kawkabun durri kaga azza za ta iya yin haske za ta iya yin dauda idan almiskatu babu almisbah a cikin menene duhu shi kadai ba zai haska ba idan akwai almisbahu a cikin almiskatu amma babu zai zai sun ya kare me zai faru mutuwa zai ko an kunna fitila ba mai mutuwa za ta yi haka imanin da ba ƙur'ani ba sunna me zai faru murus zai to sai sa ce kuma wannan fitilar mai haskaka wannan zujaj din mai haskakawa muka ce kamar zuciya sai an tsarkake ta ta dawama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara kalla barana ala qulubihim ma kanu yaktubun yake cewa idan dan adam yayi zunubi sai a diga ɗigo guda ɗaya akan zuciyarsa kama a zujada din nan akwai nisba a cikin ta to amma sai ta fara dauda me zai fara ninkewa haske ne zai fara rufewa haka manzo Allah ta sai dugo ɗaya a cikin zuciyarsa in ya tuba sai a wanke kamar zujada ka fitilar ka ta fara dauda sai ka share shine wannan tubar haka in ya ƙara ƙara in yi baya tuba baya tuba da haka har gaba ɗaya wannan bakin sai ya rufe zuciyarsa shine ma'ana kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun Allah yake cewa kai bar dai lalle abin da suke aikata yayi musu tsatsa a cikin zukatansu wannan bangare na farko kenan bangare na biyu shine me ita wannan zuciyar muka ce ita ake wankewa mumini gaba ɗayansa tsarkakakke ne ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya kai annabi faɗakar wayanda suke azarbaɓi suke sauri gurin shiga kafirci su ringa baka haushi min alladhina qalu amanna bi afwahihim daga cikin mutanen da suka ce sun imani da bakin sun imani amma da me Allah ya ce lam tu'min shi yasa muka ce maka imanin nan shine misbah kuma yana cikin zuciya yana cikin zuciya shi yasa qalat al arab qul lam tu'minu walakin walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum kaga wannan fasara ta fito fi imanin yana cikin zuciya min alladhi qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu sama'una lil-kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tuk masu dankaran sauraron ƙarya sannan masu zuwa su kasa kunnuwansu gurin mutanen da ba sa cikin ku ko basu su zo gurinka ba يحرفون الكلمة من بعض مواضعه ما تنتنج كلمومي bayan gurbin da Allah yake so a saka su Ɗauki kalmar Allah aya alqur'ani hadisin manzo Allah canza canja mata ma'ana su karkato shi su lankwato shi ya bi daidai yadda son zuciyarsu suke ko kuma ya bi daidai yadda suke so faranta wa wani rai ko ya bi daidai wa ana cewa in ka neman fatawa sun me kake so a yi kai, a halatta ko a haramta to shine yuharifuna al-kalima min ba'd mawadi'i ko wasayin amma mawadi'i yaquluna kafin su zo gurinka sai sun ga fada a junan in utitum hadha fa khuduhu eh in kun je gurin sa neman fatawa ko neman hukunci in yace muku kaza ku karba wa in lam tu'tahu fahdaru in kuma ya fada muku abinda ba ka ba ku ji tsaka dan tsaka ku karba Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wanda Allah yake nufin fitinarsa wanda Allah bai nufe da shari'a ba to ba yanda za ka yi kai mallakan masa wani abu a gurin Allah subhanahu wataala na shari'a ulaika alladhina lam yuridillahu eh sune wayannan sune mutanen da Allah baya nufin ya tsarkake zuciyarsu kenan zuciya ita ake tsarkakewa ta fet sai ras haske sai ta zama azujajatu ka annaha kaukabun durriyun ko yuqad min shajaratin mubarakatin zaituna in zuciyarka ce haske ce fes shi ne zaka komai naka yayi daidai ala wa inna fil jasadi mubgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala huwa al qalb to mun ce azzait din kuma shine alqur'anu wa sunna duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu kaga wa in tukhalifuhu tabillu kenan in ka saba masa za ku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa yace alaikum bi sunnati wa iyyakum muhdathat al-umur saboda fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin ضلالة وكل ضلالة في النار فماذا بعد الحق إلا الضلال سنة إذا الحق ta تكون فتى الضلال to wannan shine a takaice a tafsirin da yake matsal nurihi ka niskatin kwatan kwacin haskensa a cikin zuciyar mumin ka niskatin kamar wata kuwa ce alkuki a cikin bango ha misbah wanda hasken al almisbahu wannan hasken fi da ka kariya ta zuciyar mumini ko shi za ga in mutum zuciyarsa imani ya shige shi in mumini ya zama muminin sosai to baya kafirta mumini baya rajja shi ta wancan da Allah ke yusari'una fil kufri sai ce da zai qalu amanna bi afwahim dama imanin a bake ki bai shiga cikin zuciyarsa shi ta daga hirar najashi yake faɗa wa abu sufiyan a tattaunawar yake cewa shin wanda suke bin wannan bawan Allah suna rajja ko ba ta yi ita ba ta yi ita wa kadhalika amrul iman hina tukhaliqu bashashatahu alqulub haka imani yake in yayi kakagira a cikin zuciya baya fita ko za a kirba a turmi ba za a ko a kada ko a raya ko inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Salman su Sahib cewa ne ya kasance ana zuwa da mutum daga cikin wanda suka gabace ku a ta mata zarto a kansa akan ya bar imanin sa aka za ana cewa ka bari ko a yanka ai ta yanka har sai ya faɗi shi kaini an keta shi gida biyu ɗayan ya faɗi nan ɗayan ya faɗi nan amma ba zai bar addinin sa ba ko kuna da kisa ashabul ukhdud ko kisa wancan yaron ta ashabul ukhdud haka aka kai amma imani baya bari saboda me isa Allah ya rizzafa maka shi da wannan kariyar a ce al-misbahu shi wannan mm, uh, fitilar tana cikin kowa alkuki na bikin mango akwai wata iska za ta kada ta kashe ta to mana cikin alkokin kuma tana cikin zujaja haka tana da kariya kan kariya banda hakkin fa akwai kariya daban-daban eh shi sa ɗalibi na ahlus sunna matashi ne sunna ga cewa akwai sha'awa tare da shi amma sha'awa ba ta kautar da shi akwai shubuhat da yawa na mutanen banza wata su ba za a kama ta girgiza shi amma kuma zai ji ina shine karu zai su hayu ri'u walau lam ko ba shi da hadisi ba shi da aya a take a gurin ya san ƙarya ce da kuma ya koma malamai suka mata bayani sai ga lalle ta kauce wannan ba duk girmanta ana gane misalin ko sai ce azlaj eh, al-misbah fi zujaja مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في زجاجة قاش فريق التسلسي الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية Ya yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsahu nar kai ka ce hasken wannan man shi karan kansa zai haska kafin a kunna masa wuta Allah ya ce nurun ala nuru haske kan haske na maganganun malamai da yawa duk maganar da za karanta a maganganun malamai a cikin tafsirai duk suna kan hanya ko misali yake bayarwa ko ya misali nurun ala nur ita maka nur ilimi nur aiki da nurun ala nur duk ba haka bane wannan wannan nur ne wannan ma nur ne nur alqur'ani nur sunna nurun ala nur nurun dakhili wa nurun khariji ko hasken imani a zuciya da kuma aiki a gabbai nurun ala nur innamal a'malu binniyat ka zai yin aiki ka sami ikhlasi da kuma ka sami muwafaqa ga zuciya akwai ikhlasi a gurin aikin kuma ka dace da in irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga nurun ala nur نور حسي نور معنوي نور على نور على كبات نور كفم موسى بزام بوشيبا في مكة حديث سنة من زالة صلى الله عليه وآله وسلم وان دقك ان زاك تفهم صلى في حديث سنة من زالة ان زاك تفهم صلى في كتير اللهم جعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا اللهم اجعل في عصبي نورا اللهم اجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور haka mumini yake nur in and out ta ko ina mumini in ya bi in ga ko inda ka samu duhu to sabuwa kai amma an bi yanda Allah yake so yanda annabi yake so to nurun ne ala ala wannan hadisin yake nufi ibn hajar sai in zaka bi digi abubuwa guda 25 manzo Allah ya ce Allah ka ta salamun nur a ciki kullun kana wannan roƙon Allah ka sa mana nurun alamin Imam al-Qurtubi yace abin da ake nufi duk gabanka Allah ya haska ka ranar lahira yawma taral mu'minina wal mu'minati yasanuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim basirakum al-yawm sai ka duk in and out ta ko ina haske yake to kai ina ruwanka da wani ba sai ka ji ana duhu ba sai dai ka je labari ko eh ko kuma ka ce ku zo mu je mu leƙa fatsala ko قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول كان أتكين فانتماك أتكين أنوار نور على نور كتب كاي ai ni ko da akwai wani aboki na ya kulu ai naka lamina musaddiqin eh wani dan wuta wai ne to wai kai yanzu ka yadda wai an mutu za a tashi kai sai ka yadda kawai a zuwa takura mal a sama gajeren wando kawai malam ka sa duk irin masu wannan izinin ko wannan ba su daina ba ga izini suke yi da qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum to irin wannan wata nan kana linkaya a cikin anwar sai ka ce ku zo mu leka kawai قال قائل منهم اني كان لقد يقول اين كان من صدق اذا متنا وكنا ترابا وعظامنا انا لمدينون قال هل انتم مطلعون كي ذاك جينا كوبا ذاك جيبا سيما جي كوي فطلع سأليك فرآه في سواء الجحيم لسا انقوش اتكن ظلمات بعضها فوق بعض الله يكفيهم قالت الله إن كنت لسرني أنت كأي أما كنت والله إني مك هلك الدن ولولا نعمة ربي بعد أبن نعمة ألا يمن بل كنت من المحبن يعني ما مرة نمرة لك آيات كنت هنا ما قال لك أفما, أفما نحن بميتين إلا مرسل الأولى وما نحن بمعذبين زواق أسلم عيوني هاقونا تفوانا ليلة كنت فسروا لي كيلا ألا كسام هاتك تكوئنا وتفسروا كمدا ما لما يسكتك في آه ido yana da hasken haske kala biyu hasken farko aikin da aka bashi ko wani aika ga Allah ya cire hasken baya gani ko ba haka bane haske na biyu kuma hasken ganin gaskiya ido na kurukuru da kuma idan zuciya idan ganin gari da idan zuciya abu man shara Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi idan zuciya kenan shi sa Allah ya ce ومن أعرض عن ذكري فإن له معزا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حسبتني أعمى وقد كنت قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي تسلل على تكتني ما لم يسكت شيء تواتهننك أقول أكل زيدك kana da lafiyar hannu ka dauki wannan ka dauki wannan ka dauki wannan wanda ma nur ne Allah ya baka dan wasu an tafi da wannan nur din yana je na gani ga hannun amma hannun ya sani ko kuma wani sai ya sa hannun an cire kai kana gode wa Allah ka wannan nurin da Allah ya baka ka tafi da Allah ya baka wannan nurin nur na biyu kuma shine ne wannan hissi kenan ma'anawi din kuma shine ne kar ka taba sai abin da Allah ya yarda dan ka a lahira yana tashin duhu ka a lahira yana bayani ko al-yawma naqtimu wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun haka kafarka haka duk sauran ka dukan wannan anwar ne sauran dai maganganun da malamai suka yi dukan wannan anwar ne da malamai suka mai lissafa mana to sai mu je abu na gaba wasu malaman suka yi ta bada misalai daga ciki daga cikin misalin da na gani suka ce nur khilal ne guda hudu wannan urdubi ya kawo ta cikin tafsirinsa ba kurdubi ba kai afwan ibn jarir al-tabari imam al-mufassiri yace akwai nuna farko khisal arba na farko shine idza butuliya idza u'tiya shakar wanda aka sai yana da nur ala nur shine mutumin da idza u'tiya shakar idan Allah ya bashi sai ya gode wa Allah ba zai ce dabararsa ba ce ba zai ce wayansa bane ba zai ce iyawarsa ba ba zai ce inna ma utitu ala ilmi indiya ba ko wani haka yake gani yake abinda Allah ya hore masa ayi da sa ce ya bin girje yana ganin talaka ma su suka so ai in ban da dakikanci ya zai mutun ya talauci wala ko suke faɗa saboda yana ganin abinda ya tara Allah shi shi dabara ce da wayan sai ba shi wani haka yake to an ka ce dakikanci ai sai ka ce talauci amma kana da wayo ai ba za ka talauci ba kuma ga malaman sociology nan ga malaman waye duk philosophy da sauran duk suna talaucin mutum ba shi da hanyar samu sai albashinsa ba ga sunan ba jami'a ko kafin wata ya kare professor ne amma sai ya ci bashi ba bane wannan waye bai su wayo ga muna ganin da dakikan da ba abin da suka iya ba a ba boko amma kuɗi kamar zai kashe su ko babu ba ganin wannan kaga mutum wallahi ba a rabu ba boko in yi magana shi ashi a shaƙin ni number one original amma kuma ga kuɗi kamar mi kuma haka ana ji ana gani zai ringa sirri da yana tirmi ana haka ne إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدق وما نطقت محالة أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذب وأبطلوا ما قال إن الدراهم في المواطن كلها تكسر الرجال مهابة وجلالة فهو اللسان لمن أراد فصاحة وهي سلاح لمن أراد قتالا malam ya ce shi ne kuɗi in ya zauna ya tsala ƙarya sai a ci haka ne alaji ka faɗa ai ne in ya ce bal bela baka ce ta irin hako sunu sunu ma take saboda tsabar baɗi ba za yi kuɗi ne na kai in baka wasa ba ne faɗa ma gaskiya in baka wasa ba mai son ka ne sosai kana da kuɗi ko kana da mulki zai rufe ido ya faɗa ma gaskiya kuma shi za ka tsana wata ranka kore shi saboda irin wa'ancan yan barandan masu zuga ka amma faqiru idza takallama sarifan shi yasa wata gaskiya kuɗin ka ne bai kai ba shi sa ba a ɗauka ba ba sai ka ci mamaki ka faɗi magana ba a ɗauka a lemin din kudin ka ne ko mulkin ka bai kai ba ba ya gaskiya ce ba gaskiya ba ce a gaskiya ce me yasa kare ta kato saboda labil din ka ne aka duba shi da fi qur'ani ta ce min kaka kalli abu mai maganar kalli me yake faɗa ya yastami'una al-qawla masu sauraron magana ba mai magana ba fa yattabi'una ahsanahu sai su bu mafi kyanta ya kama ne suke nagari suka ce wai shi kuma talaka in ya faɗi magana ƙarya yake amma sai ya ce gaskiya ne gaskiya ya faɗa sai ce ƙarya ne a rushe magana da ya faɗa gaba ɗaya to ba komai bane inna darahima fil mawaqini kullaha kuɗi ne a duk ƙasar da kaje zaka ta sun rijala tana sa mutane mahabatan kwarjini wa diraran da kima banda a gurin masu imani wanda suka fi karfin zuciyar suka danne kwaɗayin almuhim da shine khisal na farko inubtiliya na'am in u'tiya shakar in an bashi sai ya tabbatar Allah ne ya bashi sai kuma ya gode wa Allah shi kuma Allah sai ya kara masa subhanahu wataala sai ya sa albarka a cikin wannan abin da ya shi wa in ubtuliya idan kuma aka jarrabe shi fa aka hana shi sabar sai ya haƙuri haƙuri na gaske inna masabru inda salmati al'ula inda manzo Allah bugun farko ana jarraba ka kai haƙuri ba sai ka kada ka raya ka buga ka buga kaga abin bai yi wace ka to ka bari ka bawa Allah ka yi hakuri a ka hakura dai wannan eh ko ka gura ka gumu kaddara ka gumu sori ga bayan da baka yanzu kun taba ganin wayan da aka yi wa rasuwa ana yi rasuwa da suka fara tsawala ihu wi wi wi suka yi tai suka sai sai mala'ikan mutum ya fasa ya dawo masa da ransa aka ce saboda ku saboda kuna kuka an hakura an ba ku haka ba zai yi ba ko to amma suka rasa me yasa in an rasul kowa fa shi sama kalmar da manzo Allah ta ringa faɗa inna lillahi wa Allah kai sai a fada alladina idza asabatu musibatin nasu qur'ani qalu inna lillahi da ma ringa tana maka da wanda aka karba din da wanda ba karba ba na Allah ne inna gaba ɗaya mu da wanda aka rasu da wanda ya rasu da mai ta'aziyar da wanda ake wa ta'aziyar da wanda ya zo ta'aziyar da wanda bai zo ba da mai murna da an mutum da wanda yake bakin ciki an mutum duk gaba ɗaya lillahi sannan kuma ba anan za a zauna ba wa inna ilaihi raji'un wurin ta za a koma ajiya ce yake bayarwa ko ta wace matar mai hikima in musulmi mijinta ya fita abu sulaim a ah, mijinta abu talha afwan ba abu sulaim ya fita ya bar yaro mara lafiya bayan ya ya fita sai Allah ya yaro rasuwa da ya dawo sai ka tambaya ya yaron nan ta ce ai ya samu nutsuwa fiye da kore yaushe ya samu nutsuwa fiye da kore yaushe shikenan sai abinci aka samu haka ci kuma har ma aka samu mu'amala ta aure a ciki sai bayan ta ga ya nutsu ya dawo cikin hayacin sai ta ce yanzu aka baka ajiyar wani abu mutum ya kawo maka ajiya ta wani abu in ya zo karɓa abinsa za ka jawo shi ya ce a ah, shi da abinsa daga baka ajiya rike mu wannan kuma an ce ka bani abina sai ka sai ka jawo shi sai haushi mai zan ji ai kayan sa ne sai in ba sai to Allah dan da Allah ya baka ya karbe dan da Allah ya baka ya karbe kai yanzu tun zamanin nan suna da irin wannan kuwa in kana so ka ji duniya kala kala ai sai an yi rasuwa ko abin da zai ringa baka mamaki da su suna ife efen idan aka yi ihu aka yi shiru sai kuma a ci gaba da wata kila mai yi da mutane za a ci gaba da yi a yi ta gulma har amma ya ringa cewa ba za a sake wani sabon ihun ba sai wacce ba ta nan ta zo tana shigowa wayo wata kuma wata kuma ba tun daga gidanta ba za ta ihun ba sai ta zo soro sai kuma sai wayo an shiga uku an lalace sai kuma tsiba gaba ɗaya wi wi wi sai kuma a yi Allah ka ba mu juriya ka jarabe mu da abin da zamu iya ya Allah wa nabluukum bis-sharri wal khairi Allah kan ga mu da alkhairin nan ya tun ko ka ba mu mu'afa to sai da almuhim wa inubtiliya sabr in an jarrabe shi sai haƙuri haka wa in qala sadaq muna maganar nurin ala eh khisalun arba mun faɗa biyu na uku shine wa in qala sadaq in yi magana gaskiya zai faɗa gaskiya kuma da sharaɗi guda ɗaya zai faɗi gaskiya amma da sharaɗi guda in gaskiya alkhairi ko eh mun sha faɗa wannan alamun masallacin ma na sha faɗa cewa ba wai ko da yaushe za ka faɗi gaskiya ba ko da ko sharri ce a idan gaskiya ta kasance alkhairi akwai inda gaskiya ba alkhairi ba kai akwai inda in ka faɗi gaskiya ma kana cikin makasa kama kaza ai eh wani ya zo yana neman wani kasan kashe shi zai yi kuma ka ce ai kai gaskiya za ka faɗa ka je ka nuna masa inda yake kai kai musaraka gurin kisan kai in an tashi kama hadda kai za a kama ko ba kama ne? to haka da wannan sai in ya faɗi magana gaskiya zai faɗa kuma tana da wahala wannan kunu qawmi lillahi suhada'a bil qist walau ala anfusikum wannan yana da wahala to haka ba wace yake to in zaka faɗi kuma ita ka jama ka biya wa in kala farq haka wa in hakama adal bin nan na karshe suna da wahala gaske dukkanin su ma suna da wahala in ya zo yin hukunci adalci zai yi in ya zo yin hukunci me zai yi adalci zai wacce adama kawo kunu qawamina bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ana gane adali ne lokacin da makiyinka da masoyinka suka zo gurinka kawo kara a ga yaya za ka yi masoyinka da nan zuciya ka tafi karkata ko to shine adalci sai ka fita daga cikin soyayya kuma ka fita daga cikin sai ka zama adil a tsakiya soyayya a ɗauke ta aje ta a gefe a ɗauke ta aje ta a gefe shi yasa Allah ce wala yajri sai wacce aya ce walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin min soyayya kenan ko ta kanka wa kafi so kamar kanka ko so so ne san san kai an yi dinar anfiqu ala nafsi ka fara da kanka ku anfusakum na kai kana kanka sai ce aw walidin ko da ko iyaye ne su ma kaga su aiwa kafi so kamar iyaye wal aqrabin da yaya to yadda aka ajiye soyayya a gefe sai kuma ce wala yajri mannakum shana'anu qaumi yayya ku da wasu kattasa ala Allah ta'adu ka ku yi musu adalci i'dilu fi adalci to shine ma'anar wa in hakama adal in ka zo hukunci sai ka tsaya tsakiya kai ba karkata gurin soyayya ba ko ba karkata gurin kiyayya ba ina ka karkata ina gaskiya ta karkata wannan ma yana da wahala ko na ta ba mu labarin wancan wai wani mai marsidi ya kade wani mai keke yace malam malam kai hakuri ita wallahi ba zan haƙura ba na fi neman abinci kana kafafa kana na mota eh shi ne zaka zo ka ture ni ai akwai hukuma akwai shari'a sai mun je an karɓa min na sai wa ina cika baki ita malam kai gurin aje can ma ba abin da za a yi ita to mu je din ka gani me kike je kai ƙara shi kuma wancan da ya shiga ya fita sai ya gyara abin ko aka aka ci shari'a aka ci gaskiyar ka san gaskiya ana siyarta in ya ce a baka idan kuma kare ya a dauka a wulla wancan da ya zo wurin gabatar da karan ma sai aka ce yanzu kuma shari'a ta gaba ita ce shari'ar da ake karan mai kekin da ya kada mai marsiri me kuma mai marsiri da ya kada mai a wurin gabatar da karan ma muke wa yana karan mai kekin da ya kada mai marsiri shi kuma da ya fusata yawon fula sai sai izu uban uwa sai ka ce wannan ya zagi alkari ya zagi alkari tun ba kafin a fara shari'a tun ba je ko ina ba kafin a fara shari'a ya zagi alkari a je a rufe su kawai wannan wa in hakama adal sai ka aje duk girman wanda za ka hukunci faɗi gaskiya saboda girman na sai ka ga ƙasa yake da girman Allah subhanahu wa ta'ala in ka fita a gurin a duniya ba za ka fita a lahira ba Shi ne wannan abubuwan guda hudu nurun ala nur nurun ala nur abubuwa ne mai tarin yawa amma ina ga abubuwan da muka faɗa insha Allah mun samu guniya ya haji Allahu li nurihi man yasha Allah shi shi ke tsirar da wanda ya ga dama zuwa ga haskensa afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ya na amanu اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran in kana neman hasken Allah awwan da muka faɗa a jiya yanzu muke maimaita wasu a cikin sura ka eh ka samu taqwa ka samu imani da farko ka samu taqwa ka samu tuba kuma ka zama cikin mutane masu gaskiya duk mun ka kawo ayoyi masu tarin yawa a jiya yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kuma Allah yana buga misalai ga mutane misalin nan ya fito misalin matsayin nuri ka miskatin fiya nisbah ya fito an gane walaqad anzalna ilaykum ayatin mubayyinatin kuma mubayyinatin wa me haka Allah yake baya barin ka haka in an baka ayoyi an baka hukunce hukunce kuma sai a baka misali dan misali mai fito maka da abin kirkiri fili wa yadrubu Allahu al-amsal lin-nas wallahu bi kulli shay'in alim Allah shine masani ga dukkan komai Allah shine masani dukkaninmu wallahu ya'lamu wa antum la dukkan dukkaninmu nan ba wanda ya san wani abu wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ilimin da aka baku ba wani abu ne ba sai dan wani abu wanda bai kai ya kawo bai fi in ya tsaya a gaban teku ya taka ba akan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala me zai rage sai ko nan ya dauka babu da haka in kana so ka gane cewa baka da ilimi shine kai a karan kanka yanzu yanzu nan zaka iya yin ciwon kai ciwon kai sun ce ba cuta bace mai zaman kanta alama ce ta ta cuta ko to amma baka san me ya faru ba ka ji wani symptoms a jikinka na wasu alamomi daban-daban baka san me ya faru ba ka je gurin likita a matsayinsa na ƙwararre wanda ya ɓata shekaru ko a su idan ya dan auren auren sai gane ya kasa gane me ya faru wataƙila sai an je an yi hotuna wata ran ma'ai hoton a ce ba a ga komai ba kuma kai kana jin abin da kake ji dole lalibi ke ba da yi da kai a nan babu wanda yake da masani gobe ɗari bisa ɗari ne zai sai dai fata shi ta ma ba a yadda ka ce gobe za ka yi kaza ba wala da ƙuran nan da sai in ni fa'ilun ga gadan illa an yasha Allah kai wani lokacin a ce ka je ka zaba abin da zai amfane ka sai ka je ka zaba abin da ranka yake so kuma abin da ranka yake so ba ne abin da zai amfane ka ba kullum zai iya zama zai amfane ka kuma zai iya zama zai ne cutar da kai kuma wani lokacin za ka iya ture abin da kai baka so kuma zai iya zama shine mai amfani a gare ka da aka san ka da kinka ba sai ka nuna alkhairi ko sharri ba sai sa Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum an wajabta muku yaki ranku baya san sa yace wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum so tari kukan ki wani abu alhalin alkhairi ne a gare ku abu ne baka so alhalin shi wani abun alkhairi ne a gare ka haka tana faruwa ko ba ta faruwa isa can ta annabi Musa da khabir ko kaga ba yaro ne kawai ya zo ya gani sai ya tsige masa kai kashe shi amma shi ne ya kasance alkhairi ga su a gurin iyayen su sun rasa da sun rasa da ganin suke babban wata wataƙila ma yanta efe-efen da muka faɗa koke koke da sauransu amma kuma da ya girma bala'i ne a tare da da iyayen Ke yasa na san na taɓa faɗa mana wata kisa cewa wai wani wani sarki ne kawai yana cikin yanke yankensa da tare tsaransa sai reɗe hannu to dama yana da wani waziri duk abin da ya zo ya faɗa sarkin ne ya faɗa masa wazirin yana da hankali ko da yake sarki bai abu sai ya wazirin sa to duk wani abu da ya samu sarki na rashin jin daɗin ya faɗa wazirin sai ce ai insha Allah hakan zai zama alkhairi wataƙila ma hakan ya fi alkhairi wata nan sarki kawai ya raɗe hannunsa sai ya ce abu sai sabar mujir wannan dattijan kawai din in ya zo mai zai ce yana zuwa sai ce waziri kaga fa ɗazu ina yankin abin nan sai ne raɗe hannu sai ce ai ranka da insha Allah alkhairi ne sai ce amma baka da hankali yan yatsun nawa an rede wasu sun fice ka ce wani alkhairi yace ku je ku daure ni ku je ku daure aka je aka rige shi sarkin nan ma abocin farauta ne ma abocin farauta ne sai ya fita farauta ya fita farauta sai ya ga wata barewa da shi da yan tawagarsa da ya ga barewan nan sai ku ya bi ta a guje gudu take yana binta ta yewa fadawa nisa suka neme suka rasa suka wuni suna nema suka rasa can kuma sai ga cikin wasu mutane suna ganin sa wayannan mutanen suka masa kawanya suna ta murna ashe su wayannan mutanen suna da wani gunki da wani dodo da suke bautawa ko da yake sai sun yanka masa mutum mutum suka samu lafiyayye su yanka masa kuma lafiyayye mutum kaga sarki ya ga iya lafiya ko an ci abubuwa kala kala eh iya lafiya ya sun samu wataƙila ma shi wannan abin ba ta ɗayan masa mai lafiya kamar sarki ba suna ganin su suka bai yana kai ba ku sani ba sarki ne ina sun sun kula da wani waye kai su a gurin sai kawai nama ne yayi haka suka kama shi yana sarki ne ni sarki ne ba su waro wannan ba suka suka danne za a yanka daga sa ga sai wani ya lura shi kai kai ku tsaya ku tsaya wannan yana da nakasa ai ba ku lura ba ai ba ba wani abu mai nakasa kallon nan samar suka duba suka ce a ah, lalle wannan yana da nasasa sai aka sake shi saboda me yana da nakasa haka magana wa ta fito ko bata fito ba sarki ya taho yana ta jaddana magana a zuciyarsa lalle fa eh wani abin da ka gani alkhairi <laughs> ya dawo ana ranka ya daɗe buɗu da ku ya ce kai mana zuwa aka babbala babban riga ya zo ya wuce aka canza kaya ya je wanka ya shiga ta sarauta ya rawa ya zauna a majalisa ita aje a fito da waziri aka fito da waziri sarki wa waziri na retin din abin da ya faru a gafa abin da ya faru lalle ilalla wa alkhairi ita to amma ni yanzu na gano nawan alkhairi sai dai kai ban gane ta inda naka yanzu ma alkhairi ba ita ranka da ka gano naka ma ballanta nawa ita ka san da ana buɗe ba inda zaka shiga in ban shiga ba to wancan za ta iya ɗaga kafa in ka ka shiga wani ita saboda su wancan in sun ka shiga wani guri ta ko ko ba ka so a bi ka ne ta rabu da kai ni kuma ka san duk inda kake muna tare to da ka sheka da gurin da sheka zan bi ka bare wata na gudu kada bin ta ina bin ina banka to da aka je da ana zuwa sai aka wani ya fi koshi sai a kama ka in an kana da nakasa sai a zo a canza dawa ita to ka gani mana alkhairin ta fi kisa da ta yi kama da almara amma kuma tana nuna maka ne wani halin ga Allah da ba wasu yake faɗa baiwa ne shine abin da Allah ke faɗa wallahu ya'lam wa kaza ta abin da kake so shine alkhairi ko abin da kake ki shine sharri a asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wani abin kake yi amma shine alkhairin a tare da kai wa asa an tuhibbu shay'an wani abin kana son tsohuwar huwa sharrun lakum alhalin sharri ne tare da kai wai da hannunsa zai tara ya siyo mota ko mota ita ta sanadiyar tafiyarsa wani haka za a yi ta rigima da shi ana bugawa sai ya auri wata mata kuma wannan mata wata kila ta ya rasu haka wani zai ya dora dan sa haka dai abubuwa da yawa ka dage sai ka same su kana ga maka baka same su kamar ka kare a duniya kuma wataƙila wani abin shine sharri kana neman sharri da kuɗinka to sai sa gwanda ka sallama wa Allah ka dinga neman sa duk wani abu za shiga muhimmi eh, hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu fi fi al-Bukhari da sauran kutubu sitta banda Muslim ita kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يعلمنا الاستخاذة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koya mana istikhara ne istikhara neman zaɓin Allah eh ba ka karfa ido ba ka ce kai kawai kaza zaka yi a ka nemi shawara fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum ka nemi shawara masu hankali masu kwarewa masu khibra a duk harkar da zaka shiga sannan kuma ka nemi zaɓin Allah da farko tukunna ita kamar yadda manzo Allah yake zama ya koya mana surorin alqur'ani haka yake koya mana istikhara yace idan ham ahadukum bi amrin falyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu la a'lamu zuwa qarshe me yasa saboda ka nemi abin da yake alkhairi a gare ka ba abin da ranka yake so ko ranka yake iba Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mana nurun ala yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah ka haskaka mu da nur ɗinka ka samu samu nur hissan wa ma'ana ka samu cikin anwar duniya da lahira kuma ka bamu nur ta ko ina ya rabbal alamin ina ganin ya kamata mu tsaya saboda lokacin namu mun sai zamu rinka awa mun ƙara minti biyar akai ina tambaya a guje sai mu amsa an kuma babu to abin da muka faɗa dai Allah ka bamu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana duk alkhairin da ake samu a Ramadan ya Allah ka bamu duk kuma wata taɗewa da mutane sun iya faɗawa cikin Allah sare mu Allah ka ba shugaban ƙasa lafiya da Allah wannan ƙasa ta mu da ake ƙoƙarin kawo gyara manya-manyan fulogai sun cije Allah ka gyara mana su in ba masu gyaruwa bane Allah ka kautar mana da duk wani shari Allah ka kare ƙasar mu daga gare su duk alkhairi Allah kai dukkanin ƙasashen musulmai musulman da suke cikin kunci a ƙasashe daban-daban duk da Ramadan ɗin nan Allah ka yaye musu Allah ka ba mu ladan